سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء mun karanta عندك كلا غزوة البدر badar da gazwatul fatul da hukumce hukumcen da suke ciki yau kuma zan tashi har ila yau ina ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tauka lokacin da ya shiga birnin makka kuma kuma da aka ji can kuma akwai wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya rarraba yadda za a shiga birnin makka akwai wanda ya sa na sojoji to ba wanda ya samu cikin rundunar sojojin aka samu aka yi yaki shi khalid na walid kuma an da yin da sa aka samu wannan to kun san yau ina zan tashi ne yau ina zan tashi na abu kuku abu walid ne abu walid zan tashi kuwa a ubaidullahi bin ismail na. ka su shi ka tsara abin kafin ka zo shi in daidai har da rabin da za a na ta zama da ake yi abubuwa ne hanya oh, mun karanta wancan hadisin mai tsawon duka to shi a yi karatu da yawa to kafin wannan na da tambaya dai haka ne na da tambaya wannan wuri kafin wannan ganin suwaye ne masu kasance karatun jiya wajen da abu sufiya ne ke cewa ya abbas man hazi kara hazi gifa kara mali wal gifa mato miki nufiya ka eh miki nufiya ka eh nan wurin da yake cewa yake cewa ba falan ma sara li abbas ahdisu abbas sufyan inda khai hatta yanzura ila muslimin ke nufi a nan wurin me ke nufi a nan sai suka zo bakin dutse ko kuma bakin da dawakai suke tafiya eh. inda tawaga take tafiya jeri mm. ya tsaya wannan tawaga ta wuce wannan tawaga ta wuce eh. yana kallon musulmai ga ƙarfi ga fawa kawai ranar kusan yadda aliyohun malhamadi ne amma dai dan an dakatar da shi kalman da yace ahdis aba inda hattani alkhair me ke nuni da hattani alkhair mala karshen dutse ai ba kai ake magana me karshen dutse me na karshe a cikin lafzi me kalman karshe a nan wurin hatsamin ya ke nufi hatsam eh me za ka ce kai mai tauraro na inda dokuna suke shi ne hatsami hatsami kai na kala me yake nufi ka baya tare da mu me ke nufi hatsami kai eh shi ne hatab kalmar hatab nake bukata eh, eh ba hatab ba ka ce hatab ne me yake nufi ka gin kalmar ne ba ki ka yi dogon tunani ba ga kalma a gaban ka kalman kalman nake bukata bari hatab me yake nufi hatab ha me ke nufi haka wadbo me zaka ce aba bai Allah me zaka ce akaram rabu kallon hancin dutse shine khatam jabal kenan amma ka ce khatam khair kuma ba hancin dutse daidai ne inda ake khatam jabal amma an ce khatam khair kuma me ake nufi me me ne ka ce eh ba ka ba dalili ne wali kai kake tambayi kalmomi ba na fara ba na ce kai ka fara naka ba ni na fara ba me ake nufi kai masu cin rani masu zuwa sabar ji zuwa ladi zuwa lada ki zuwa sabar kafin da ya wuce kuma ba abin da kai na makana kan me isun makana isun zamani kuma fa eh, an gano akwai masu ce rani shine karfe ke wahala wani su asabar ki zuwa lahadi ki kasa gane kafin da ya wuce masa wannan inda dai wahalar duniya ne ba zai gushe ba lakar khalaqna al-insana fi kabar shi abin ki sababi na'am liman ko ba ka tare da mu yana nan lan kaje ka ce <laughs> abin nan zai to me yake nufi soke muku ike hmm. cewa ni ba zan cewa komai shi kuje ku bincika zau gani kafin gobe in sake tambaya ba da kyauta in fada ma wanda bai iya ba maganin i kasa yin bacci ya ce ma mahazi ka annaha niran arafa ni ke nufi ka kai ma mahazi ka annaha niran arafa

na'am ne ya amfanin hura wutan da kabila kabila zance da ne me ya amfanin kunna wuta nan kunna wuta nan kunna wuta nan su su gani daban me me strategy na da kura wuta me alamansa Eh, kai kana faɗa ne musu gani su gani abinda baka sani ban ka gani shi me yanzu ne kai mun ga wuta ke me ni da kai mun ga wuta nan Kano yana ta ci shi mu ce menene ji mun damu ne asalan ban sai wannan abin ba ko to ni amfani yin wannan wutar lokaci mu da mu zaka ce kallon yanda na fahimta alamu ne na a gane kamar da a da ka'idar su in ka dawo kunna wuta to akwai ana cin abinci nan to alama ne na shaidan a san jama'a ne da yawa a jama'a da yawa kan me a kan abokai adawa ma'ana in za shiga gari in za shiga gari in za akwai yaki za kai gari to in sun kusa wurin za su sa alamar cewa lalle rundunar sojoji sun shigo ko ku shira ko kan shi an zo maku to ana yin da yawa ne domin ka ji tsoro ka sallama in ba ka ji tsoro kuma ku zo ku gabza to me yasa kawai niran makka arafa me yasa tashbihin sa saboda niran arafa yawan jama'an da suke taruwa a arafa kowanne sun yi arafa dare yake saya me yasa a wajen me kabilu kabilu da da suke zuwa malam to kawai eh, eh, eh, idan dare ya musu za su je ne su kura wuce su da wani a ah, sarki ya ke sha na mu ta ya kyau to ce mu tafi katibatu me yake nufi katiba malam katiba kalmar ɗaya Katiba. so katiba in aka ce katiba ah, tawaga tawaga zo yana zuwa majalisa bataliya na sojoji amma tawaga tawaga eh majalisa to haddasa na abu walid na fatan gana abu walid hisham ibn abd malik al hisham bin abd malik al shi ake kira abu walid yana daga cikin manyan malamai na buhari ya ce hadasana shu'uba kaga a nan tsakanin shi buhari da shu'uba ba nisa wani lokaci ruwa ya san samu malamai uku kafin ya samu shu'uba an mu'awiya ibn qurra qala samitu abdullahi ibn mugaffal ka gani ina daga cikin ruba'iyat na imam buhari kusa kusa tsakanin da sahabin ba a nisa ina daga cikin da ake ji da su a buhari saboda sanadin ba ali ba ne kusa ne kuma an gaya muku me ake nufin ali da nazil ma'anan in tsakanin malamin da ke rubutu a jisun kusa da manzala ba nisa to an fi ganin sabta wannan hadisi amma bai na nuna wa hadisin da ke kusa da manzala tsakanin shi da wannan ya nuna hadisi sahihi ba ne ko hadisin da ya nisanta tsakanin manzala ya yi da'ifi ma a'a an fi so ne yayin da abisi ke tsakanin rawi da manzala labani ni sakaman wannan abu wali da sa da buhari malamai sa tsakaninsu da manzan allah malamai guda uku ne to da wuya a samu kurakure da yawa da wanda aka samu kamar tsakanin da manzan allah guda tara eh kurakure akan rasa kurakure a cikin wannan amma bai na nuna wannan hukuncin duk hadisin da aka samu nazil ko ali a ce a hukunta shi kan a tsaye hadisi sai. na mala kamar hmm. eh, ya samu karo kai nazir ya kai wani a gina hukunci akan nazir qur'ani mana wai ya shi ne abinda kake cewa ga wannan wannan nazir ko wa ya cikaro ya za a dauka ai tsakanin ba za a gina hukunci akan ali da nazir ba kan na fata ka gane ya samu mana ya kai da kamar misali duk sun tabbata misali za ka wani wani kusa da Allah ya tuna da wannan to yayin da ka dauka me ka hukunta abin da misali fada yayin da gashi abin da kake so ka ce ga nazir ga Ali ma'anarsa sun ci karo wa za a dauka eh wa za a dauka ko tarji ba shine abin da za a dauka ba to na yadda ga yi tarji tarji ne ma na tarji da hausa ringa da ne daya bisa daya ko to yadda zai yi wannan hukunci ringa da wannan ba na inganta daya fiye da daya ba to me yasa kake masa so kana fada na fada ma kai kana kona yanzu abu biyu ne ka ce da daya me yasa na ringa da wannan ya ce akan me saboda to kuma na kori inganci amma kana masa abu na ce wannan ba zai nuna cewa ingancin wannan nazir da ali nan ba hukunta akan sihatinsa ana samu ne nazil an fi samu tsafta a ciki eh, abin nan wanda yake kusa amma duk da haka ba za a hukunci cewa wanda yake kusan shi kenan duk hadisin da yake kusa da manzala bisa sahihi ne har yanzu akwai wani abu a zuciyar wai menene ne menene ne ka gani karatun ba domin yasa kake dawo da ni baya ba lai soke maka bararawe kai kake wannan hayaniyar sai yake cewa ka gane karatun malamai sun kawo waɗannan ne domin abin da uh, ruba'iyat ko sulasiyat na buhari duk wanda sanadin da ya kasance kusa da manzala sallah an fi samun rashin kuskure da yawa amma kan a tsaye ba za ta duk hadisin da yake tsakanin malamin da manzala in mutum uku hudu ka sa shi nan hadisi sahihi na fara ka gane ko tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Buhari malamin tara ba za ka ce shi kenan tun da wannan ali ne sai wani hadisi ba yi ba da wannan ake dubawa waye cikin sanadin shi ake dubawa na fata ka gane amma ana ana kawo ali ne da nazil domin yawan kuskure baya cikin isnadin ali da yawa yanzu ka gani abu walid ashuba take nan shuba jiki ne gashi kusa kusa kika ce manzala sulala ina da ba rubaiyatu to ku za a samu kuskure ka san ana hadisi sahabbai kawai ake tsafta su a cikin hadisi shi shuba har mudallisi ne in ba an samu wanda suke san harshe sa ba bayan da za a yi ka zo kawai ka ce na ali na sanadi ke na ce ya fita ina fata ka gane wannan ya fi yadda aka samu wannan ali dinazin ban wani yanzu skalin rubaiya na ma jisu ba za ka yarda da shi ba abdullahi ibn abdullahi ibn umar eh ko abdullahi ibn mas'ud akwai ƴaƴansa wanda sun wato abun sama wai dai ne dai dai kuma sahihi so na fata an gane yake cewa سمعت عبد الله بن مغفل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته من ذلك كم لكم انسى وهو يقرأ سورة الفتح يرجع إن في سورة الفتح إن قوم إن يا كرمت شيء ساكي قوم إكرمت إمامي ساكي يأتي مناجين كراتين سورة الفتح كينا wannan ya nuna cewa manzo Allah yana gode ma Allah yana maimaita suratul fatih amma ina son tambaye suratul fatih kafin a je na aka sauka da shi ko da aka je aka sauka da shi me dalilin ka saboda mun karanta amriya an karanta an saukar da ita ne lokacin da ake dawo da amriya haka muka karanta ki ka tabbatar da wannan So. <laughs> ina fata gane wannan to ina maimaita wannan me karatu wannan rukun da manzo Allah yake karantawa maimaitawa cewa Allah ya gaskata abin da ya ya masa ya fada masa shi sa lokacin Umar ya ce ba ka ce da mu wannan za a bude maka ba ya ce na ce da wannan shekaran don ba inda za a yi Allah da manzo sa fara mangana bin kura-kura jiki an ce za a bude maka amma muke da kai ga ranar ne da an gaya maka wannan shekaran ba inda za a sha bude Allah ne ba dan adam kuma menene shi shi ma sun tsuntsaye na al'umma ce shalar ba su hankali ne ta ga tsuntsaye al'umma ce tsuntsaye makala kala kowa da al'ummansa dabbobi da kake gaisu al'umma ce kowane abu al'umma ne kawai Allah ne bibi karar ka ba al'umma ce tashi al'umma ce ba ba zan ne wata al'umma ta shiga cikin al'umma ba jemago al'umma ce fa ka ga da yamma sha daban ne sun saye kowane tsuntsun al'umma ce daban ba ka gani ka gani jemagu sun shiga cikin tantabaru ko kowane abin da gani kyan wanda kake gani su al'umma ce ko me abin da al'umma ne mu kuma al'umma ce a ban kasa kawai abin da Allah yi ya kera mana tsari ne ba mu hankali amma mu da sun saye da kuma uniform mu daya haka ka haje mu shi da hankali ke za ka samu riga ka saka daban da haƙin mun da su fice ne sigara suna da gashi masu eh haka Allah ya bursa ka inkar da Allah ko karka inkar da Allah dai ga abin da Allah ya tsara sa ita kuwa wata nan ka ga ita kuwa ice in ka ice cutukan da yake da ke ka zuba dan dan yana da wannan cutukan kuraje ka ga ga mutum kuraje ka ce ice wani ke kuma haka yake komai abu mai rai da abin da Allah ya ajiye shi al'umma ne cikin al'ummomi mene zai damu Allah menene zai damu Allah wannan kasan wanda muke ciki wannan filin wani taurawa da sai ninka wannan miliyan Allah ya san ma wani dan adam wani abu ne ma wai har dan adam zai tsare ma Allah ya ce zai yi abu kawai kafirci ne yake gani wani jinjirin a gaban sa masha Allah menene ne bani adam Allah aka ya so ya girmama mu hmm. wala kad karramna bani adam matauraru wanda kuke ganshi a sama ɗayan nan wannan miliyoyi sauraka mai ahalar Allah sai ya ce kom basira basirati hmm. mutanen da suka hau sama wani su su musulunta turawa wani su kuma sun ki musulunta saboda Allah ya masa su basira basirati hmm. amma duk mutum ke da hankali na hawa sama yana ga abin da Allah yake yi da yanda iska yake kaɗawa, yanda zafi yake da cekuna yanda yake kwance yanda in Allah ya ce da teku kun fa ku ne haɗe wannan kasan da muke ciki duk yanzu zama habaru kana iskan da yake kaza suka tambayi iskan da ke nan Allah bai yi shi kala ba da yanzu ni da ke ba magan juna ya yi shekara yanzu zaka gan shi akwai na sanyi akwai na akwai iska mai zafi akwai iska na oxygen ka shaka akwai iska na bala'i guguwa zai yi kwashe yan amerika irin waɗannan sha na Allah na ba kuma ya kama iskan sa ka tun da ni da kai da bush ban san kai da iska yake ba ni mm. awa ɗaya yawa kowa zai tafi lahira eh mene ne dan adam ikama iskan kam shike ba ne yayin kowa ba ne iska ba na cigaban ka ba ne amma saboda dan adam dan yaran karanta wani abu ina ji in Allah ya kama iska me zaka yi kuma wai san wajen da iska yake wasu ce daga kasa ne wasu ce sama ne Allah da sa ne ga kowa yi akwai iskan zai zo yamma akwai iskan zai zo kuma je mun gani ne kawai ko ka san wajen da ya fito kai ka hake shi ne rana kuma kun dubu na ma daya ne shi muke rayuwa kai da shi ake rayuwa da wannan rana muke rayuwa muke shaka iska muke shaka menene ake yi komai kwaya ɗaya ne ranar an maɗe ranaku goma a nan ba mun halaka ba al'ummar ne saboda haka Allah da ya ce inna fatahna laka fatahan mubina amma bai fada cewa wannan shekaran za a yi ko wani shekara kaza kaza ne amma da ya ce za a yi wala ta kawai suwa yana maka aiwa tsira Allah ya komai ya tsara shi ne aji kaga duk saurin kai da America suke Rasha shekara 70 suka yi wuta baka yi ta ba wuta Rasha gurguzu yanzu ina suke America da kake gani suna gani wallahi karewa za su ba bindi za su ba abin da za su je waɗannan ba abin da za su yi kulle kulle ne mutuwa za su yi waye nama ne da soka da jini ne su dan kadan kuma wani abu ne shi ta Allah mara mana tasbi kamar damuna damuna yi damuna shi ga cewa sun fito shi ga yanzu sun tashi sun je manyan gashi nan daga baya shi ga ya fito da zangarniya shi ke shi ga sai ya sake komawa ya zama kuma ana taka shi ana ba ciyayi haka muke ai sai ka yara nan lalace ka zo ka zama mutum sosai lokacin da ka zama da ka yi fage manyan gashi ruwa lokacin da ne daga baya kuma ka koma ka hau ka je ka mutu komai daidai ne na ba ta gane wannan manzala ina kanta wa mai gode ma Allah wa qala laula an yaktami an-nas a hauli shi ablabu mugaffal ya ce ba ina ji mutane za su dinga tara gona saurai kur'ani ba la rage a tuka maraja dan na maimaita ne manzana yake don kuma ku ji ban na tsoro kar mutane zo su sawa suna ni sauri na da sauki inda na kafin kuran mutane za su zo sahabai za su zo su taru su ji da tabi'ai su nuka ji mai yake karantawa ne ya ce ba da wannan nake ji ba da na tsaya ina karantawa na fata an gane wannan ba wai tsoro ke ji ba a zai dauki hankali mutane ne shi na abin da yake nufi a nan na fata an gane wannan to yace na Sulaiman to me munasaba ji suna nan wani. me wanda ban tambaye ba kai in bayani shi na ce shi ne me yake nufi akan wannan ya ce na fata na ma'anan an karanta ta ya nuna cewa wannan ayi ya kunshi yakin da aka yi na fito makka ne tunda muna cikin yaki na fito makka ne munasaban kenan tunda yake ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu fati shine mahal shayi na fata kun gane ko ina muka nufa ayan saukan eh, ayan saukan daban amma yanzu muna neman fito makka ne حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا سعدان بن يحيى حدثنا محمد بن أبي حفصة عن زهري عن علي بن حسين عن أمر بن عثمان عن أسامة بن زيد نفتنغاني أنه قال زمن قال زمن فتح shi أسامة إنا ba labari cewa lokacin da aka yi fatu makka shi shi usama ya ce ya rasulullah aina na aina nanzil gadan don manzan yana goyi da usama yaro matashi shi manzan ya tambayi usama ya tambayi manzan to zan tafi makka amma ina zan sauka ku ji zancen da mutane suke ganin manzala dan maka na suna asalin maka da ma ana harce abu don wani da an hace maka madan manzala sallallahu suna asalin maka su ne shi ne ma an rashi da gida maka an kore shi an ce kawo na addini ba ma sai kai fa addini fa ba wasa bane yan wa shine dan dangi iyayen sa ne makka an kore shi an fito da shi wurin da zai sauka ma babu an sada gidan dangi kannensa da kannin ali da kannensa sun sada gidan sun cinye ki tafi yan birni ku ji wanda na nan jefa mako dutse shi ku gudu ku zo kuna ce wa hana muni yi karatun wallahi yan kwaya sun hana mu yan kwaya kai baka sha kwaya ba hankali ka daidai ne dan kwaya ba shi da karfi ba dan kwaya ladabi na gare shi amma ba shi da karfi duk jikin ka ba lalace yake yaushe dan kwaya yake da hankali kai kana da aya da qur'ani eh mutum dan kwaya zai kore ta yake cewa ya rasulullah aina nazir gadan قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من shin akil ya bar mana gida ne lokacin akil bai musulunta ba shakikin ali ne shi ne talib su biyu suka sai da gidan suka fi manzala yana hijira da suka sai gidan manzala suka sai da gidan iyayensu aka cinye shikenan sun yi hijira ba ruwan su manzala zai zo bai zuwa sun cinye manzala ce shi akili ya bar mana gida da shi da fale ba su bar mana gida ba sun san kan ne shi nali ne ba kafin lokacin sai nali shi ya biyo su da Ja'far amma su sauran Talib da Aqilu sun ne ma saran ku sauka lafiya aka kaka ma gidajen aka san da na gado ma suka sare suka cinye wannan addini da ake wasa da shi annabi fa addini ba wasa ba ne mala mutum zai addini in ba zai yi ba ko wahala zai sha addini ba raba kafa shi addini za a yi na na yi shi first class garanti Dan kayi shi ba garanti ba wahala za ka sha kuma ka shi ce manzala ya ce da su la ya mumin ka ya ce daga yau mumini ya gadi kafir ubanka kafiri ne yana da dukiya in dai shi lafiya ka sai inda zaka yi ka samu kudin ina mutuwa babu kai babu shi Allah ya sai yana da kwanta ba sama ka sai inda za a yi bashi lafiya a kawo maka naka amma ya mutu kar ka je ka raba sai wai kai ma dansa ne haka ne kai kuma in dai babanka ne arne ne ka kwanta kuma kai alhaji ne to kana so ka samu masu wani abu ka samu amma kan ba ko ba kowa ne shi a sa kudi a baitul yan wanka musulmi su ne dukiyar nasu ne Allah ya sa dan wanka daga Birtaniya ke babanka dan unguwanku daya gurin dusa kuke ke da babanka duk yan gurin dusa ne uwansa gurin dusa ne kai kuma uwan naka gurin dusa aka hadu wallahi ba abin da za a yi shan duk kudin an kai Birtaniya su ne musulmi ne musulmi na can su wani su ne yan wanka in kan ba wai na ba ko na gira ce Niger ba gibin ne zai ce ga na gira ko ga Niger ba ke wani ke zai duk ko bi ta yan Niger gyara na yan Niger ne ke juku kuma garin mu daya wallahi yan Niger musulmi shine dan wanka da wani ujuku ne kiyaye eh. ifan eh, ku basirati ne ga mutum na wani albar jibril ne zai hada gira ya raba gira da niger yake ga niger ga gira ga mallar ba da an laima stomps basira ta yaki akan wai kika ce na biyu da min kai suka zo suka ce ga wannan shine sojiya wannan shine kuwai annan suka yi ba eh suna fitar suka yi waɗannan iskancin ba me yasa su har can suna suna hada kai amma duk wanda musulmi ke sharaba yanzu ma na na araba sudan kashe uku shimar na kudu eh, sudan na kudu sudan na arewa inda suna da mai sha bari larabawa na tsakiya su mutu ko su mutu somaliya ma haka ake sai a rara mu guntu guntu mu ta fama ga bala'i talauci shi a sa visa in zaka shiga shi da visa mu talgima gima in kana dan dubu da ka shiga kwaton ka shiga kaya ka gani custom namu a nan in ba lahira ba za ka samu mutane zan sarka haka ka gani custom eh, dubu a hanya suna nan ko yana kwace dukiyar kafin ka shiga inda ana kwata hanji ma sata hanjin ka wai ka wannan daga kotonu zuwa nan kwastam shi ka ce an hace hanyar kwastam baki ɗaya ba da wurin da amfanin sai nan wurin ko lura kake da shan kwata hannunka dan na gida ne amma don mai ka saka ta kaya ba an ba su wannan daman ba ana sai cutar ba gairi ba da yake cewa wa hattara kalana akilun min manzil hal akili ya bar mana gida ne dole manzala yana sani je iso ka wani wuri wani wurin da da ake kira abin nan ina nan wurin da ake kira jufa ko wani wurin da ake kira abin nan khifa khifa wani wuri ne banin kinana lokacin da abin nan kurishawa suka kulla cewa ba za su yi ma bani hashim da bani bani abdulmutalib ba ba za su yi masu bani hashim da bani abdulmutalib kun sa abdulmutalib da dan wa hashim ba abu talib ba abu talib dan wansu hashim su ne kurishawa suka haɗu suka ce ba za masu ciniki ba ba za a yi aure da su ba ba za a yi komai ba shi sun sallama manzo Allah an kashe shi to wannan lokacin suka tsaya ban hashin da musulmi su da kafirin sun tsaya cewa ba su yarda ba a cikin ban hashin akwai arna ma sun ce ba su yarda su mika dan wansu ba sun kare ginin sun kare ginin ai ba zan ci kabilanci bana nan wurin Ginin su ne ba za ba za kashe ba ko ba su yarda da ginin ba za ka shi ba haka nan ayan abin nan shi manzo Allah lokacin da aka zo aka tambaye shi su sai Usman ka zo ka tambaye shi ah, humsi yace mu da mu bani hashim da bani wa ah, bani ah, bani abu talib shi wahid su suke cikin lokacin wahala su suke yi banin su sun ki sun hada da kurashawa suna su yake mu a ta ka sare su wanda ake kira khalifa manzo Allah bai ba da mai sauka gidansa ba a can ya sake sauka a can wurin da aka kore su can a can ya je sauka ba gida ba komai shi kaima ya ce kala ma'amar an zuhuri ruwaya ma'amar a kan zuhuri ainihin nanzil gadan ruwaya kenan ka ce a usama haka ya tambayi hmm? ina e a can muke ko la yake la yarisu mumin kafin wala kafir mumin kila li zuhri wa man warisa aba talib she wani ya tambayi zuhri babban malamin na imam malik wanda an haife shi hijira na da saba'in da wani abu ya zai bar duniya hijira na da dari da ashirin da wani abu shi babba tabi'i ne shi ya tabi tabi ne ake ce o oh, tabi'i ne kila li zuhri wa man warisa aba talib to yanzu da kuka ce manzala ce ba wanda zai gaji aba talib eh ba wanda wa ya gaji abu abu talib baban sirna yake qal sheki warisa wa aqil talib yace aqil bi talib shi aqil dan wa sirna ne talib kuma dan wan jafar su suka gaji shi to wannan tambaya ma ba mahalli don lokacin da manzala yake hana wa lokacin abu talib ya rike ya mutu hukumci kuma bin juna yake kafin a yi hijira ne abu talib ya mutu ne lokacin Allah bai ce ba a gado a tsakanin su ba illa an ci me amma duk da haka kafin wannan lokacin manzala da sai na ba su ci gadon Abu Talib ba wanda suka ci gadon ga su wannan lokacin Talib don lokacin shi Ja'far eh, ina eh, hijira suna Habasha kala ma'amar an zuri aina nan gadan fi hajjatihi wai wani ruwaya sun ce fi hajjati lokacin hajjatu wada'i ne shi usama yake tambaya walam ya yakun yunus amma ruwayan yunus da muka wuce can bai tambaya ba baya cikin hajjati wala zaman fatai sun ce aina nazil ma'ana ko akwai ta'aru da akan sanadin ka san akwai fatahu makka akwai kuma hajjatu wada shin a cikin hajjatu wada shi wannan ya tambaya ko kuwa abin nan fato makka ne rajin kauri kan fato makka ne fato makka ne don hajjatu wada lokacin sun sayin ko ina suke lokacin farkon shigan su kenan eh, wannan shine yake faɗa cewa ndai ruwaya yunus ne bai ambaci hajji ba bai ambaci fato ba shi dai kawai ke aina na zirgada to amma tun da wancan ruwayan ya ce abin nan usama ya tambayi fi zamanin fatihi kaga wannan ruwayan shi ruwayan wancan ruwayan ruwayan Muhammad bin Abi Hafsi an zuhri ne to wannan malamin sun fi rinja da cewa zamanin fatihi ne ba wai ranan abin nan lokacin hajjar da ba ba ne to amma kowane malami da yanda ake to a yi shi ne Buhari ke so ya hada maka sanadin baki daya kuma ba kwa sun bincike har sai ana bincika muku ne ya wannan hadisi ya wuce a can kitab jihad hmm. yace hadathana abu yaman hadathana shu'aib hadathana abu zinad an abdurrahman an abi hurairah رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم منزلنا إن شاء الله دا aka tambaye shi kenan bayan ya ce hasar kana lana afil shi yake manzil na wajen da zan sauka gobe iza fata Allah inda Allah ya bude mata anan za a gane cewa maka ne alkhair wurin da aka takura masu haifa wuri ne haifu ta kasamu ala kufur wancan da kafirai suka hada kai suka ce kan kafirci suka ce manzo Allah ya bari maka da dan bani hashi ta kasamu suka hada suka rantsi suka samu dace akan kafirci ba za a aura ma manzo Allah ba ba za a aura ma dangi manzo Allah ba ba za a kaje su ba za a yi kasuwanci ba ba za a yi bunna suka rubuta takardar suka je suka aje a kaba to wanda wurin da aka kore su a ce ana kira haifa ba ni kinana a ce aka tura suka zo ne babu ciniki ba komai sai na ali ya ce she da aka waye gari a daya daga cikin mu yaje bayan gida yayin da na dabba yace ganye muke ci shekara uku ba ciniki ba mu'amala sun ce lalle shi kun mai mana muhammadu mu kashe in wa ku gane abin da yake cikin haɗari lokacin abu talib baban sa ina da bai musulun da ba fa amma shi ya kare manzo Allah duk wannan shekarun da aka yi da wannan yunwa da wannan azaba kuma in ba Allah ya kada annansa ba da an yaki don shi shugaba ne amma imi ka masa so dan shakikin dan dan wansa ne shakikin sa Abdullahi dan sa ne ya kare Allah shi sa lokacin zai bar duniya kamar rai sa zai fita ya ce an mukun la ilaha illallah karshe yake ba zai ce ba ku duba al'amarin shanin shirya mu gode ma Allah da a samu kama gane kalmar la ilaha illallah amma wallahi sahabai sun ga mamaki a bankasa ga mutum mai imanin manzo Allah gashi nan babansa yake uwansa yake kuma zuban matsayin da shekar uku fa shekar uku ake yi ga zainali ya musulunta dansa ne ja'far ya musulunta amma shi ne kashin bayan tafiya ya ce ba zai yi ba da saura fa akwai mutane bani hashim suna nan sun sha azaban tare amma su suna duba jinin su ne aini ne laifi ne a gan sun bari dansa wani ya kashe za masu waka nan gaba sa aka sun rike ɗansu amma ba wai zance imaninsa ba suna nan millatin millatin babansu suna kan millata abdulmutalib ku sani ku ringa addu'a Allah ya kara shiryan mu shiryan fa da kuke gani ba karma aiki bane da an sami sharaha haka ba karma aiki bane haka Allah ya karbura ransa ka duba mu yanzu an tace ma zuba da mu a can cewa ba za a yi ciniki ba sai mun yarda da wani wallahi wani zai zagaya zai ji abin da zai yi ma tun yaushe kwana goma mai isa kwana uku da kake gaima ana ce ana zazzare ido a kyan ba gani babu aure fa ba ciniki ba komai sai na ya ce ganye ganye da kake gani ba koyaushe ne maka ba ke ganye ce ganye muke zo mu doko ganye mu wanke mu ci kana da kudin ma yake hana ba ka ciniki kuma ba dama sun toshe ko ta ina annan ne kudin da na hajjiyar ta kare annan ne da na hajjiyar ta yi rikin lafiya nan da na hajjiyar ta mutu ana fuska wannan na hajjiyar ta bar duniya duk da haka manzala yana kan bakansa shine kalmar la ilaha illallah wannan addinin da an mai shi ya zama fari yanzu ko yana gin dama wani mutum yowa ko yi munafinci ko yi neman shuhura ko yi wani kowane iskanci na da addini abubuwa wasan yara wallahi talla wallahi talla kuma ba wanda zai iya yi ko dan wa duhan ba baya tiyam ne azmi ne shi ne kai baya abin dan Allah ga mun da mutan sun yi yuta ko na abun duniya ciki to wannan shine tashi hankali duk mutum da yake karanta waɗannan abubuwan in bai hankali ba zai taɓa hankali ba ga yadda Allah yake tafiya da shanansa. yake cewa mai haisu ta ka samu a can da suka rinsa akan kafirci suka suka samu suka dace suka hada kai akan cewa cuce manzala da bani hashin da bani bani bani abdul muttalib yace hadathana musa ibn isma'il hadathana ibrahim ibn sa'ad akhbarana ibn shihab zuhri ana an abi salama ana abi hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول sallallahu الله عليه hina ara da هنين lokacin da ya gama fatuhu makka zai tafi hunain shi yace manzilu na gadan insha Allah bi haifa zan sauka bani haifa bani kinana haisu taqasamu ala kufur ma'ana wannan hadisin don kwa kusan ya ci karo da ya zo hujum ya sauka to amma lokacin da yake ya je hunain gabas game da maka ce mun zo za mu sauka ne a can bani haifa ma'ana lokacin da ya so ya tafi hunain wurin saukarsa daban ya zo makka kuma wajen saukarsa daban shi na abin da yake sai kai inda kun yi karatu can baya da aka ce ya sauka hujun na fatan gane to ya shiga makka shi dai wurin kuma da in ya tafi hunain ya dawo bi zai sauka shi a cikin bane kinana bane haifa a kan bane kinana wanda yake gabas kaɗan daga makka kusa da wani ajiyar wani wuri na ake kira jiyar to nan wurin aka tura su ai duk da kunkumi da amerika da sauran suke millati ne kufur wahidin sun gada ne da kunkumi kurashawa suka fara yi can kafin a zana nema kashe sun yi ta kunkumi shekara uku ba su ci nasara ba bayan abu mutalib ya bar duniya kuma suka ce to shike na abu ya bar duniya sun ce to a kashe shi ma huta duk marahil sun bi daga baya kafin ma mutu takardar da suka rubuta suka manna a kaba duk tunanin su ne na banza ba suka ce da suka kulle kulle mu ce manzo Allah ya ga ba kwanci ka gaya masu abin da suka rubuta na alkawari duk sun sai alkawarin ƙarya ne gara ta ci duka sai suna ya Allah kawai ya je ya gaya masu ce ai to ai an gama na Allah za ka kare sun ciro shi sun gani haka ne amma suka saki koma kamar ba iman ba an ganga ga shi karara ya tabbata amma sun ci Allah Allah ubangiji mutum roki Allah yanda kuke ganin nan yanda kuke ganin Allah bai so ka samu shiriya ba to Allah ya sa tashi babanka a cikin kabura ce kai kai ba kai kai bai shi ba yace eh me ka gane yace wallahi lahira na gani ga yanda yake shi yace da Allah ku rabu ne wallahi idan Allah baya son ka haka za ka kullum a cikin wani mulki ba ka gani ga turawa da ci gaba sun gani duk irin waɗannan fadin duniya da komai amma zuciyarsu ba ta ji haka waka san duniya mu gode ma Allah mu sake gode ma Allah mu sake gode ma Allah mu ma manzo Allah salati duk ba da ga sahabbai wani babansa yana da rai ya je ya ki manzo Allah wani kishi babansa wani babansa ya kishe shi akan kalman da muke ciki yanzu la ilaha illallah muna wasa da wannan addini mutum waye garbe san abin da ya ma Allah ba har da dare mu wannan rayuwar mu wakata ne duk abu mai motsi za a rasa duk abin da yake motsi na da ajali duk abin da kake gina motsi motsin wakata ne tabirai ne da burgo da gini da yana da adadin lokaci ne su saboda ka kuma duk ajarinka shine abin da zai samu a gabanka in ma shakira wa in ma kafura duk abin da kai shine gabanka to domin mutum zai bata shekarunsa ya bata rayuwansa baya ma Allah komai wudin kuma shine wudin da daren shine abin da zaka kunshe zamanin zaka ma Allah aiki a tashi da safin nan ko kai kwarfin qur'ani kai addu'o'i wanda ka ji ajiya a can ko kai sallar ba a cikin jama'a can ki tashi ta a cikin wannan duhu da wannan iska da wannan ƙuran da wannan bala'in talauci baka san abin da kai kuma ka waye ga ka tashi ka waye ga da fuskar ka cike kirgi baya kuma ka ganna ya noke wannan ya noke lahira ka fasu na zaka يأتي حدثنا يحيى بن كذا حدثنا malik ibn shahab az zuhri. عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه يوم فتح ولا راسه مغفر اكو ققل wannan da ke sakawa kwalkwal wannan wani kaife na ke sakawa sha dan samu sirke haka na abin nan sa don an tsare an tsare an tsare kanka da zai shiga ba manzan layi wannan karfe na ake hada shi da karfe a sa shi yana cikin tsare kansa don kafire har wannan lokacin su sun san dama za su shi sai suka zo hajjatul eh, umrat qada sabi suke masa kariya don kurisha za su iya tura yara da wawaye kamar yadda aka tura masa sa'i sa ya ce aka fasa masa kai da so dama kashe shi za su yanzu duk wanda kuke gani ba abu na wasa ba kuna karatu ku gani an doki wawaye da yara su ta jefa ko cincin ne ba yanzu za ka fara ba in kuna addini ku sai ku yi addinin ku ba mu da wani amfanin ba mu isa da wannan sakon ba bil hikma kuma mu yadda shira annuwan laifi waɗannan al'umman da kuma muke da kan mu sa rai ce wasu mutu akan kafirci kuma ba dawa muke yi ba zatiya ce wasu halaka a'a dawa ce na rahama cewa Allah ya shirye su yanda ya shirye mu kuma mu sai mu roki Allah Allah ubangi tabbatar da shirya kuma ya kara mana shirya lalla muka kuskure a cikin kuskure muke wai su fahimta Allah ya shirye mu da su baki daya bisa tafarki madaidaiciya haka manzan yake addu'ansa Allah ka ka shirya da mu bisa abin da muka yi sabana kai haka ke so mumini ga addu'a amma wani an ba shi dama ma zai dauki kowa shiga wuta wuta ina jin kowa shi shine daidai wannan ba zuciyar musulmi bane wannan ikita falama na za'ahu yayin da ya ciro wannan abin nan wannan ulan ya sauka kenan gidan umu hani umu hani kuma shakikiya shakikin sayyidina ali falamma na za a wuja a rajulun da ma'ai list kafin a zo su sayyidina ali sai list akwai mutane a makka wanda sun musulunta da madina sun yi rida kuma bayan riddan sun siyo kuyango su rike zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sabai sun listin waɗannan karabar ko daya kuma waƙoƙin su a kama a kone don haka duk wakan da aka ma manzon Allah lokacin jahiliya ba ko daya sabai sun sa an kone wanda ya wakan kuma za a koyi masa hankali haram ne wani izage manzon Allah ka maimaita zagin ma shan koya ma ladabi ka ce da an zaga amma ka maimaita zagin kai ma a koya maka ladabi shi sa sabai sun kone duk abin da ake kira takarda na zagi sun kone su yake cewa falamman na zawo ja a rajinun wani mutum daga cikin sahabai fakar ibn habbar ibn habbar ko ibn habbar ibn mene fatar me ibn habbar yake ibn khattal muta'allika bi asar ka'aba na fata an gane ina daga cikin list wanda aka ce a kashe shi ibn khattal ibn abdullah sunansa da ya musulunta sun mai ridda she kashe mutane musulmi da yawa kuma ya kashe wanda ya kashe to ina da yaran mata guda biyu suna zagi manzala dai rana aikin sa kenan birnin makka aikin sa ya musulunta da ya zai ridda kuma yana sa musulmi haka ya kishi su kuma yana da kuyangu guda biyu ba abin da suke shi zagi manzo Allah sallallahu da aka shiga makka an zo masa baktatan ibn hattal bin abdullah she gudu muta'allika bi asar ka'aba she je makka ka'aba waya buya to sahabbai suna da ladabi sai suka je suka gaya manzana ce ibn khattal da ina cikin listin ya boya cikin karkashin kaba. shin ya za a hukuncin sa Manzala ya ce uktulu ce ku je shi Allah ya ce kwana cikin kaba. mutadda bai ce musulunta ba na kan bakansa tunda ya musulunta da ya yi da kuma yanzu ya boye ne an sake shi gudu zai je wani wuri kai zagi abin da zai je ya ce na yi tuba bai fara ba Bisa da wannan kalmar ba da wannan lokaci ya ce na daina na yi ba za a karbe shi shi ya koye na ya ba kai gudu ya sake kama wani tsantsan da shirin manzan ya ce kashe shi irin waɗannan na sarkake kasa ne don su ba abin da yake yi shi zagin annabi to duk irin waɗannan aka tattara su aka karkashe su ranar makka da amfanin su ba su da yawa a banka kara malik imam malik ya ce walam kunna bi sallallahu alaihi wasallam fi ma nura wallahu a'lam yawma idhin muhrima yace manzo Allah ya shiga birnin Makka ne ba tare da harami ba bai yi umra ba bai yi wani abu ba ma'anan bai shiga kayan harami ba ka san kana suka shiga harami in kana suka yi umra shi ka sa kaya daga ni kaci ka shiga yace tunda an ga manzo Allah ya sa wani kwalkwal ya nuna cewa mai dama mai harami baya saka wula ya nuna cewa baya cikin harami wai kuma tuke a yana cikin harami wai wannan ya saka siyansa ne to ba dalili ba zancen cewa ya shiga ce wani harami abadan kun gane karatun kuwa wani kai bacci kake yi tashe mushi hai me ake nufi to na kurwa yace uktuluhu wannan mutum da ya uktuluhu uktuluhu wannan mufradi ne wannan wanda ne yake uktuluhu kuma ku sa abai ku je ku kashe shi na'am akwai abin da ya kai shirka to mutu muki karba shi dai abin da in dai ya zaga kabi yadda yana ganin sauran malama kai shi tuban sai je wurin Allah yace je can su yi sulhu dai aka shi shi amma mafi yayi malamai sun ce ya riga ya tuba ya daina tuba ta nasuha kyale shi ce kafirai nawa ne suka zagi manzan Allah rasu balma suna son su kashe shi Abu Sufyan me bai yi ba eh to amma daga baya ai za a iya hukuncin su tunda sun zo annu manzalam ya bai ba ba abin da ba masa ba amma saburu liman azara ufil manja to shi sa ba yadda da mutum zai yi a kan Denmark nan inda mutum Allah ya sa mu ummi ne ba ma gane kayansu shi sai da kayan ka kudurta don kauna annabi ne zai ma amfana a ki sai kayan su kuma ringa Allah ya sa Allah Allah ya gama da su amma zuciyar mutu ana zagi annabi ma ba kamar ba wani abu ake yi ba ba na kai mawlidi ba da shehu tijana aka zaga shi ko abu ka da duk garin ka ji shi amma manzo Allah kana ji to wallahi wani babban malamin su da mun je karatu a gidansa yake cewa ya ce in an kiro shi abulkari na ga alama shi ku ihu ku suma amma bace manzo Allah ba kwa jin komai a cikin ku wallahi malamin ya faɗa na zaune wallahi na nan ya faɗa to yin waɗannan kuma masu gayyatar cewa su sunna sunna ne ka ji ana tawa manzo Allah ba ka jin wani abu a zuciya to lalle fi kurudi kamara akwai wani abu a zuciya to me kake jira kuma fara addinin ba shine rayuwar mu ba in ka ki ajin ka yi da kai da su John da wanda yan waɗannan wanda suke kawai masu shan gurgutu kai da su ne baki ne ba kai ka je ka kama noma ko kai turanci dai ka sa kota a cikin zafin nan kana turanci da wasu biyu kana dan doyin nan ka waye wannan shi na abin da ka iya ni ka murna wani abu haka cikin zafin nan wai ka waye sa kota ana haka wannan shine kafircin ba wanda suka waya nan kenan in ma baka waye ka je kawai ka samu gona can kana ta ana maka biki ga mutu a sha gurkutu a maka wasa kana da wani amfani ne to addini shine gatanka da kawai akwai irin ka suna nan ba abin da zuke yana da matar tara yana da gonan sai sai shan gurkutu yana nan ya mutu a masa biki mutuwa bai ina ya fi ka jin ba ma guje ne Eh, ka yi rita na ka gani mana ko ka zama irin da ya dan bokun ka je can ba ruwan ka ga ruwan sai matansa daya shi da bakin ciki da tashi hankali zai zai mutu yawan karanta da yana jira mutuwa kuma da makara me zai yi shi talaucin sha da bakin ciki me ike cewa da sana sadakatu mufad akhbarana ibnu uyayna sufyan kenan عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت ستون وثلاثون ستون وثلاثمائة نصب gumaka guda ɗari uku da sittin ne fai ja'ala ya ta'anuha bi udi fiyadi ya duki sanda yana ta tura kowanne ya na cewa ja alhaq gaskiya zo wa za ka batil batil ya rage kau duk abin da yake kira batil shine gunki da sauran shirka ya rage kau wa ma ul batil me zai dawo da kuma abun da mara kyau me zai sake farawa ya ce gunki na ba za su iya gina kansu ba yanzu tun da aka tumfude su su ba su da rai maza su motsa su sake gina kansu babu wa zai sake fara sun Allah dai ya hana su kuma gunkin da aka rushe su sun sa su sake fara su gina kansu babu amma idu waye zai madde su kuma shi kuma an gama da su yace waye zai madde ku gunki an gama hayi la yau kuma wanda zai baka mamaki na san yaran da da ta kife sunna ne da suka samu dan kuɗi kaɗan zai aure shi danginsa sun tura ce a jiya a duba la'alla wannan matan tana da farin kafa ai in ka gan ka tsira a nan garin da yan da in dai ka yi tsira to yayin ka suna nan to kai in dai yayuwan nasu ne baka da sisi ba wanda ya damu da kai amma ka dan san miliyan uku kana da mota mai numfashi kai aure she dangi sun je sun tambayi matan da suka aura yaya ne kar ta zo ta kare da wannan kudin arzikin makara na da gemun ka sunna sunna suna je suna nan yake an je wallahi ya ce da ni lokacin da tashi yin bikin iyayen fa kanin danginsa suka ce a je wannan yarinya a je a tambaya ya yi tsalle yarinya shi ma daga baya ya mika wuya a je a tambaya yarinya na la'ana ta mai farin me yake cewa farar kafa ko kai akwai farar kafa ko oh kafa suke cewa ba bakar kafa ba ku sani ba ne ko to eh saboda ba abin da zai ma ko kashin mara arziki da yanzu wani irin ko wanda zai ga tun da da ba komai ya yi nasu ne da ya dansa ma abin duniya to zai aure dangi sun duba masa ko kanninsa ko kannin iyayensa ga mutum da gem bulbulu abin da ya same shi abin da zai yi kenan saboda arzikin afi so ya rike sunna ne don talauci ne dama muna yara na gan wani yaro inda ya in ka ga ina ina ina masallaci na karanta surat yasin to arziki ya kare ina zuwa kasuwan kayuka ka kai ya zama mumina masallaci to abun an dan samu kwaskwari amma ka share wata ban shi ba to kasuwan yake ajin ba wasan yara ba ne ba wargi ba ne in ka gan dangi za su yi wannan ka tashi a tsaye koyayenka ne shirka ce ka hana su ba yadda ba yarinya kawo ko gurguwa ce Allah ya sa kashin nan launin launin tsorawa ne ba kare ko baki ba Allah shi hace ta ba wani arzikin da mutum zai iya ma mutum ko zai hana mutum dan wanka ne ba Allah shi ne mai bayarwa canji ba shirka ce mu hankali da kun sa abin da yake cikin duniya dajin duniya nawa ne in ka tashi kana yaro in da unguwa akwai zalimi za su sai dukan ka kafin ka shiga firamare firamare in je can baka da karfi sa sai dukan ka zalimai ko ka je wajen bola ana ta jin zalinka kafin ka zama mutum in ka shiga secondary kafin ka gama akwai zalimai a can da za su sai dukan ka kai baka da nusuwa lokacin baka da kirfi akwai zalimai da za a ce ko jin buwar ko jin primary in ka shiga jami'a kuma ka fara hankali lalla dan talaka ne kudin da zaka biya ma da gyara ba ki takkar da kai baka da hankali takkar da kai ba wani abin ki ba ke kima da zaka hau jami'a tashi hankali can zaka ga yaran mata na masu dukiya da masu kudi kai kana keke wani na kan mota gashi kamar sai a ce sa dogo fai tak kai takarmi gagar ka hau duk wanda bare yana tare da kai gidanku ba ku da haya gidanku ga shi dai ko shadda ma ba ku da shi iyaye da kakanni in dai lokacin zafi ne shan ji ɗori gidan to duk kana wannan shi ka gan ka wuce shekara nawa ne ka ce 28 ko zuwa 30 shi ka auren dadin ka bai wuce ranar da aka kawo ma bikin ba ranar da aka kawo maka ka ga amira baka taba sani ba in dai salihi ne kai ma baka taba zuwa marhaba ba to wannan ina ka taba zuwa maraba dama ka lalace ka sha kwaya baka da kirfi ka lalace baka da wani amfani komai baka da wani amfani to maraba ma in kwaya za su dike ka a can da wani amfani ko kana zuwa yan sanda su tsare ka dare maka su kwakwace kudin ka a jihu ne eh, duniya ke nafa kafin ka nusu ka fara haihuwa haihuwa kuma kyan da ya tashi kuma shi kenan ka fara na bala'i rayuwa kenan dadin shine ranar biki zuwa yanzu kuma kuma amaryar ta fito karara da tana son ka tana son jambaki shi ta nuna kuma ga tanta kuma in ka in baka yi sa ba indomi za ta ringa dafa ma ba ta iya dafa abincin ba kun fara kenan rayuwa kenan ne gima sai hawan gini sai mutuwa me za ka yi ko da ka shiga siyasa ka yi zage yanzu ka sata kuɗi Allah yana jiran ka ko ka yi sunna a baki kana sai mola ka mutu a kone ka ni duniya mai a ciki ne ne duniya ne wai me ya cikin duniya mata'i ma kun samu ma ya ba kowane ke samu mata'i ba liman kowane ke samu mata'i ne wani keke ma da zai hawa na bashi da shi keke mai dogon wuya ba da bashi da shi kuma ba wasa ba na bashi da shi ban da kudin zai saya mai na nan tsakanin waɗannan al'umma sun zo raka al'umman duniya ne ya zo ne raka mutane magani shayin masa keke shayin masa abinci shayin masa komai shayin masa shi ya zo ne da kiki shayin raka mutane ne Allah ya hace shi ne zai taimaka al'umma rayuwa ban kasan sani sani tafi lahira kuma babu ba tambaya za a yi ba sai an gama ike cewa ai mu yi hankali wallahi mu yi hankali wallahi mu yi hankali wallahi shi sa manzo Allah cikin ruwayan mawasa ya ce yan wana za su zo manzo Allah sun ce ba yan wa ne muku yace ku sabai na ne yan wana za su zo wanda ba su ganni ba sun iman da ni shi da mutum da zai imani zai yi daga gaske an da muke ciki yanzu don rukuwa Allah ba zai kyale ba zai bai mu tunda ya ba wannan imanin arha zai gyara bai mu da fitinan turai wanda ya samu dama ya tafi da fikincinu akida banza wofi waɗannan wanda Allah ya tsaya ya sanci akida da gaskiya da gaskiya kiyama ne ya roki Allah kuma ya shirya da mutane gurgudo don Allah zai iya mutunta da mutane kowa kuma ya samu ɗan shiya suna fitina mun, ya samu ɗan tafikin wa hijira sai wani kuma ya ce shi wata janin Allah ne wai Allah duk waɗannan jarabawa ne a kewayen idan ko za ka sa da gaske ma daga duniya yanzu na yan siyasa ga kudin kai dan talaka ne ka shiga yanzu ka saka kudi ba abin da zai faru ka je ka gina gida america ka zo ka yi zage zage amma ku tuna fa a kowanne da suka yi kwamishinoni can shekarun da ya wuce goma da da shi ne abin da ya faru kuma Allah kuma ina na Allah ta ina jiran su kuma wannan yake-yaken da aka yi su juku sun kashe ginin kana gane lafiya na sai kyara lahira zai sake tambayar su duk wanda aka kashe ginin da aka yi ba suna nan ba sun rasa duniya kuma suna kan kafirci duk wanda aka zuba da ginsha Allah ya tambaye su lahira mana da san duniyan ba ce na ishaq ne yake ishaq akwai ishaq ibn mansur akwai akwai ishaq ibn rahway to anan ishaq ibn mansur ne buhari ya ce ishaq mutlakan malamin sa yana da ishaq guda uku to anan ishaq ibn mansur na anan wurin yace hadathana abdus samad hadathani abi hadathana ayu an ikrima an ibn abbas radiyallahu anhu. anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma qadima makkah aba an yadkhula bait ya ki shiga saboda manzo Allah da shi ka ba sa tafiya to akwai gumaka a cikin masallaci ya ki shiga wa fiye alihatu akwai Allah yi na kafirai a can ciki fa amara biha fa ukhrijat she ba da umarni a fito da duguma tana cikin dakin fa ukhrija suwar ibrahim she gan akwai wani gunki wanda aka gina ibrahim alayhi salam wa isma'il da isma'il fa fi aijihima min azlam a cikin annayen gunkin na wannan aka ce gunki Ibrahim wannan gunki dansa ne Ismail annayensa akwai Azam akwai duba kara na duba kara kun san kara akwai kara guda bakwai za in za tafiya kamar yanzu Allah ya kiyaye Allah ku gode ma Allah wallahi eh yanzu nan kaje kawai ku kai kurciya ma magana ce akwai na da safin kun samu kuciya yana kofan dakin ku ko ko ko ko to kaza akwai abin da ya fa kuciya fa wanda tana nema abin da za ta ci sha fassara mutuwa za ko alheri zai zo komai menene to waɗannan in za su je tafiya sha je a duba karan nan wani yana nan shi zubar da karan ka zabi daya cikin su kafin a yi inda ka zabi dayan an gani akwai tafiya akwai ba za tafiya ba babu alheri to wannan ka dauki komai alheri sai an hana ka tafiya na fata an cina azlam guda bakwai ne dama an rubuta alheri da a akai <clears throat> shine yake cewa fakara nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahumullah jalle ine ma kafirai kurishawan kenan manzo Allah baya wata zancin shirka duk ina masu sassauci a nan wuri yake kasa lahumullah Allah ya la'ance su lakadi alimu sun sani ma istakasnu ma biha qattu ma istakas ma biha qattu bas taba duba ba la annabi ibrahim wala annabi isma'il duba ba addini bane duba wanda mabiya ahli suna gaje musa shi na kiyamun laili amma matarsa suna zuwa wajen duba ba irin bala'in da ba a yanzu shagin malamin ahli sunna ko mutum talibin ilimi mai yarensa da duba suke zuwa wai za mata kishiya ko za a yi menene wannan haɗari ne in matan ka kazanta tana amfani da duba ka take ta ka huta za ta lalace gidanka ne annabi ibrahim ba dan duba ba annabi ismail ba dan duba ba manzo Allah kalma mai tsada qatalahumullah duba kafirci ne ko da gidanka amma lai gyarbe ku wani matarsa tana zai ce wai kowa haka aka saba saboda matar tarin da yayin shi ajiya ce sai ga tina na bashi da nauyi a gidan saboda ana ce da shi matan kuma tana duba sun madahala bai shi manzan ya shiga dakin Allah fa kabbar fi nawahi albayt shi ya samu shashe cikin dakin ne ya Allah ba zai sallah dama shani sakina wa haraja lam yusalli fihi wa kharaja wa lam yusalli fihi anan da aka ce bai yi sallah ki ba wannan ziyadan da magana kai saboda akwai dalilin da yace ya yi sallah wanda ya faɗa nan shi bai gani sallan ba ne ku jala nan wa lam yusalli fihi dai akwai magana ce yi sallah nan wannan wanda bai gani ba ne na ruwaya waya ibnu abbas ne ibnu abbas kuma bai shiga tare da su ba تابع معمر عن أيوب وكره حدثنا أيوب عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن روي ابن عباس نه أما روي نازو من ذا لا يأي صلى وأن يفدنا بندا walinsa ya fada ba haka haka aka yi ba shi da ya dogar sun shiga an yi Allah kubar amma ba yi sallah ba ibn abbas ne yi nafi wannan ya shiga ya Allah kubar kowane nawahi ya la nan ya la akbar bai salla haka shi ba ya zo masa amma ruwaya bilal zai zo abdullahi ibn umar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a masallacin a ah? bayan kare an fito da su fa eh. hmm. na fata an gane to wani ruwaya ma na gan wannan kamar ruwaya mursal ne da mun akrima ikrima ne ce manzal ne ce ma wani ruwaya da ma amma dai abin da buhari kawo shi shine daidai babu dukul nabi sallallahu alaihi wasallam min a'la makka manzal da yaso shi ya shigo a alam makkah shine gabasin sa makkah yana da tudu amma gabasin sa shine ake kira a'la shine sama yace qala hadathana layth Lais bin Sa'ad Imam ke na abokin almajirin Imam Malik ma abokinsa shi Sa'ad Lais bin Sa'ad shi ke ce da Imam Malik da almajirinsa lokacin Allah ya ba shi dukiya ina Misra da malamai suke taimaka junansu don talibin ilimi shi ya san menene sadaka ya san yadda sadaka yake ya san amfani sadaka ya san yadda Allah zai yi don sadakan ka bayar kankantansa Allah zai karba da annunsa wanda ya dace shi a ringa gina ma wannan sarakan har tashin kiyama baka ko kwanza ka bayar talibi shi ya san menene sadaka to lais bin sa'ad ina ce ringa tura kaya zuwa madina ce imam maliki ringa ce isa yi karatu ya ce da al'ummansa ya yi ya yi ya da na da abu ina yi wai wai wai wai wai wai wai zafin ne to iki cewa حدثنا يونس أخبرني نافع عن عبد الله يونس abokin karatun imam zuhuri ne ya ce nafi ya ruwaita waje abdullahi ibn umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akbala yawm fatih min ala da fuskan sama ya shigo ala rahila ce abun hawansa muddifan usama bin zaid ya goyi usama bin zaid shi dama manzo Allah wannan rahama na gare shi wa ma'a bilal bilal na ci gaba tare da shi shi yake a kira wa ma'a usman ibn talha ibn ibn hajabati shi usman bin talha dama shi dan makka ne lokacin bai ma musulunta ba akwai makullin abin na kaba annansa ce ja ja kawo shi hatta ana hafi masjid shi manzo Allah kuma sai duk ta daidai masallacin fa amara an yuciya bi mifa bi mifa bi mafati bi mifa na ko yace miftah ne bi mafata bi mafatah ne na ko bi miftah ne eh mafatih na yana yake so kamar makulle ne bi miftah ne akwai bi miftah miftah bait ko aka ce nafatangani hmm. bani bali penso na yako ba jamii bali muna da almajirai masu talauci mu muna can harami kafin malamin zo irin wannan akwai akwai ruwan sha kuma amma nan ko zaka mutu ba da ya damu dan lallashi maka dan don shekaru na ma ba kun da kuka damu ai karatu na tafi nafsi nafsi wallahi ha kuna da aiki lan maka da kafin malami zuwa akwai ruwa akwai irin wannan mindi da a samu masa da ruwan da zai sha amma ku ina ko akwai abun fifita ma mutum zai masa kansa ne karatun sai tafiyansa ba abin da ya damu ba rahama a zuciya Allah ba mu rahama ya ba za ta koma mutuwa zuciya ne sai ike cewa miftah ne ko ba mafatihi ba miftah فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أسامة ابن زيد أسامة babansa kyauta ka ba manzo Allah dansa kaga ba asirin ba kureshe ba ne ba ai ne kuma abu an mallake shi na asiri to amma su suke gata a wajen manzon Allah shi na bakari na nan umar na nan usman na nan ali na nan amma shi da usama da billah suka shiga masallacin don ku san wurin Allah Allah ba ruwansa da wani asiri kana hura hanci dan kaza ne aikinka shine mutum malla ya sa tun annabi adam zuwa yanzu iyayenka ba su ba ba su taba zina ba su ko kai na asali wallahi kai shirka Allah in ka ma Allah wuta zaka ka ga Usama nan da billahi suka shiga masallacin manyan sahabbai hurafa suna kasa wa ma Usama bin Zaid wa Bilal wa Usman bin Talha da Usman fa makasa fihi naharan tawila manzo Allah da su biyu sun dade suna masallacin su maharai da suka fita ga ƴaƴan su hurafai rashinan shine akwai Abbas kanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas ga Abdullah ibn Umar duk suna waje manzo Allah da Usama da Bilal suke cikin Kaaba in kun tuna kuma barira lokacin da gidan manzon Allah an gidan tashi hankali ya samu gidan ba wanda manzon Allah ya karbo sa kamar barira kalman barira manzon Allah ya gina hukunci addinin fa ba dan gidan waye ko dan gidan ka sauka iyayenka su ne iyayenka baki daya ma waliyi ne annan za a ga mutum babansa alkali ne gidan alkalai ne gidan liman ne ana ji su gidansa amma shi ga yaran ba sa bota ma la kuma ana ana alfahari da asalin amma za a ga ba sa san la suna tafiya tsirara suna takama da asalin amma ba sa amfani da wannan asalin su bota ma Allah ya gidansa alkalai ne gidansa kaza ne amma shi ko sallah baya yi Allah na ruwansa ƴaƴan nan bawa ma sun shiga wuta ya mata annabawa sun shiga wuta wai kuma me za a sai bata Allah na ruwansa da wannan abu akwai wani da na san shi baban baban mace baban taliman ne na ta mata fara ce a saba aiki na baban mu mun je ba biga janna ba za mu yi baba shine liman fa lahira a ce wai ƴaƴan liman su shiga wuta mafi yawa suka dogara shi tun dai yayan su sun yi aikin kirki za a shiga da su za a shiga da kai amma ka tsaya ka aikin komai kankantansa fasabakan nasu shi mutane sun yi rigargar su zo su samu bilal da usama su jini aka yi fakana abdullahi ibn umar awwal man dahal abdullahi ibn umar shine ya shiga kaban da wuri tambaya fa wajada bilal wara albab shi san bilal shi kuma yana sai sauka bakin kofa ka'ima yana tsaye fa sa'alahu aina salla rasul sallallahu alaihi wasallam wannan shine wancan da yafi ruwaya na ibn abbas fa ashara lahu ila makana alladhi salla fi shi ya nuna masa wajen da ya salla kara abdullah fa nasitu an as'alahu kam salla ni sajada na tan tambayi shi raka nawa akai don bi sunna manzala so da kafa baya so ma wannan raka ai kara abin manzala yi baya so riki rigi abin manzo yi ba wannan shine mutum yace الهيثم ابن خارج خارجة حدثنا حفص ابن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام فتح من كدائي إن أنا أرجي كداء سنة أنواني sama da kasallaci bi a alam maka ta ba abu usama wa uhib fi kada wannan ruwayan su yi mutaba'ansa cewa dukkansu na sun yi mutaba'a cewa wannan ta ba a hubana hafsi bin maisara da abu usama shine hamad bin salama da shi shine ibn khalid duk sun bi hisham cewa manzo Allah ga wurin da ya shiga mutaba ne nan wurin yace hadathana ubayd ibn isma'il hadathana abu usama an hisham an abihi da ala nabi sallallahu alaihi wasallam fata min a'la makka min kida can aka shiga ya yanzu can wajen babu salamu ke in ka samu daman ka je umra ka shiga babu salam ina na a rubuce bayan babu nabi ina kudu to babu salam ina arewa kuma fuskan kufa yana fuskanta yamma kaba yana yamma kufa yana gabas babu manzil nabi sallallahu alaihi wasallam yau mafatihi ina manzo Allah ya sauka ranar fatihi makka duk ana kan fatawa makka yakin fatawa makka kenan yace hadathana abu walid abu walid da kuka ji da hisham ibn abd malik حدثنا شعبة عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم duha الضحى غير umm hani هاني ci ba wanda ya bamu labar cewa ba wanda ya kai manzo Allah sallah wa duha a gida ba ummu hani ba fa innaha zakarat annahu yawmul fatih makkah iktasar fi baitiha manzo Allah yi wanka a daki gidanta thumma salla thamaniyat rakat shi raka takwas qalat ta ce lam ara usalli salata akhaffa minha ban taba man manzo Allah salla soki ma'anan bai didi ba ruku'i kuma bai didi ba ya khaffafa shi gaira annahu yutimmu ruku'i wa sujud bai ma'ana bai dukko sururi mai sau ba ya karanta sunan sururi kuma bai didi ba anan ne ma'anar suke cewa ma'anan ka yawaita su su sujada ya fi yawaita tsayuwa kuna gane karatun kuwa maimako daddare ka doki sura daya kana karanta bakara da alim ba za ka iya ba ka ringa karanta ina sai na don ka hada raka goma sha amma dukansu da matsayinsu ne kowane sallah da matsayinsa hmm. na'am wai eh, eh, zafi zafin wannan lokacin shi ne afdal kamar yanzu ne afdal tun tara zuwa yanzu ne afdaliya amma daga ranar tana fitowa cikin jajajen wato ya fara sa kan mutum kafin fita gidan ya ga zo nan kafin wannan bakwai daga wannan zai iya raka biyu in ka saba yin sai ga ya saba ma jiki da safe kana sallah wa duhan to za zai kasance duk ka fansa da gabobi ka baki daya a wuta wannan rana tsaka biyu kawai amma shetan baya kyalin mu suka waye garin sha'in ma sada da zaka shaye gagara kuma baka yi wa duhan ba sha'in tsiraran ta da yake fuskarin nan baka samu ba sha'in kuma baka samu ba kuma baka yi sallah wa duhan ba kuma ka rasa mai kayi a cikin ka akwai wanda bai sha sha'in bai yana zaune kuma bai sallah wa duhan ba to alhamdulillah yazo dai salatu annabi nan man ba wannan ai asara ce e eh, kware kuwa bakwai ma yayi yanzu na'am eh ba yi shiga da wannan masallaci kenan eh duk sallah daya ne amma wancan ina da ƙari ne saboda zaman da ka yi ne kin jami'a ka sai wa duha ka hada shi da su dama ba wa na ce na saya ne kuke tayin musalama yan wa ba da wani amfanin ba mai aiki abin da muke karantawa na ga abin da zai iya yiwa abin da muka karanta nan ku gani irin halayen manzo Allah abin da yayi rashin wulakanta mutanen da ba komai ba kagin billah da usama asali su ba komai ba ne game da mutane kurishawa amma wanzu ya nuna masu al'umman bai fada ake mangana na Allah ne ba na kowa ba ne shiga shiga to anan wannan mutum zai duba wannan idan yana girman kai taka wani sau muna da cutukan zamani da yawa wannan shi zai sa mu rage gano waɗannan ko ma waye da in mutum yana da imani a mutunta shi kuma na biyu waɗannan karatukan da muke ku tabbata wanda ya taba manzo Allah rayuwar manzo Allah tuba ibn Hattal abin da ya ma manzo Allah duk abin da Allah yake daidai soki tun da mutum za ta ba Allah an taba jinin mutum kenan mutum in nuna damuwan an taba manzo Allah rayuwar rayuwarsa kuma addinin fa a tsaye yake ko ka taimaka baka taimaka ba fa addinin Allah yana nan ba komai ba ne mu she ka mai da kanka komai shine lokacin da ka bi al'umma na ga muku mu al'umma ne kamar sauran halittun da kuke mu al'umma Allah ne ya so ya girma ba ne adam mu al'umma ne na kake jin al'ummomi ka shiga jeji zan abin wani kamar kungurun na ya kai nan da can zai hada dan adam goma ya kashe su ka gan shi kamar gada wani abu ne kai harakin halitta ce haka Allah ya yi suna nan to mu Allah ya hace su ya mu cikin al'umma manzo Allah abin da zamu shi ne tsayo akan wannan addini kuma ci ku duba halin da muke cikin wannan kasan yanda in ka je wajen maulidi kana ji abubuwan da ake yi na kurakure ba fata zaka yi ba su mutu akai ko fata kake yi kafi su fata zaka yi Allah ya shirye mu baki ɗaya da su na akan kuskure mu ma kuma muna kurakure ku ce kuma Allah ya shirye da mu baki daya ka taimaka da addu'a wannan kuma ka tsaya a inda ka duk abin da za yana jini ka rike kuma cutan zamani shine riya duk abin da zaka yi kana so a jika ko kwaye abu ba dan Allah kuma ga kasala da kuma duk hanya ko wace hanya kudi shiga nunka ka cinye waɗannan suna cutuka mu masu girma da da zato da dan wanka waɗannan abubuwan suna cutuka mu sai mu ce hankali zai gane wanda rayuwar mu bashi da wani amfanin ba mu gyara yanzu ba amfanin karfin ki nan Allah ya sa kuma aiki da shi to wanda na ba su aikin nan sai kwana nawa kenan binciken da na ba su bincike da na bayar na muta'a da sauransu don muna son an gama binciken za a yi kokara bin an sa aminiya musamman zancen mutu'an da hudaybiya da waɗannan za mu yi kokara a ga ana aiko ana bugawa amma zaman ku haka zube a waye gira a tashi a waye gira a tashi to wannan ba daidai bane ku dan motsa Allah ubangiji samu dace amma da duka yana daidai na na ma bai ka daji ne kai ka yi dan Allah don an yi ma ba zabe ka yi ba ka ji daji ba yana da daji amma kar ka yi don su amma kai ka ya dan Allah amma kana yake alhirma ba ya kai ka ba dadi ba ka ga lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ga Abu Musa Ash'ari yace wallahi ina ji mizmar sautin ka kamar mizmar abin nan da hu yace manzala da na san kana ji da na kara dan ya ji daji abin da aka gaya masa amma kar ka yi don su abin da nake jawo hankali a game da abin da ya shafi ahli sunna ku yi mulahaza mafi yawa mun fi ba da kokar wajen haduwa wa'azi da hayaniya amma aiki ya taso shi ka tafi to wannan shi ne haɗari cewa akwai alamar yar in za a yi wani abun kirki kafin ka tashi tashi hankali ne kaddaram da muna da tunanin mai hanje nisa dan wa mu kusan shekara kenan a kashe ma jafa ai lokaci yayi muna da tunani da shawarwari yadda zamu canja zaman mu ma zama ba yan wantaka zama ba tsari amma haka kowa cin karin gashin karin gashin kansa na zaune ka faɗa dubu mutum ya tashi yadda ya saba haka yake idai ire waɗannan da kanan manguna abin da bai shafi mutum bai shiga ciki kuma ci gaba da ibada ba zai yi ba kullum da baka sallah wa duha kuma baka yi baka kiyam lai baka addu'a baka sarka ba komai baka ci gaba gaba da ibada duniya ringa fice ka yi wannan shine tashi hankali da ake ka ka ga wajen da mu haɗu wajen da za a haɗu a yi bala'i to za a yi lecture abin da shafi mu ya shafi illan wani muna ba da gudunmawa wannan amma abin da za ku saya ku jajirce kun fara gaba da wata daya kowa zai zuba da shi amma ka duba karatun zaka karo a nan ka duba suna na hadija da lokacin kurishawa wanda wai suna ba musulmi shekaru uku suna wuri daya sun kimi ka manzala suna kan kai da wasu suna ba musulmi ba ne jagirci abu ka daya wannan yawancin an tace ko na goma yawa sai ga mutum ya zubar da shi wannan shi ne tashi a sai abu domin ba sai wannan na an gama kin ba ni hashim da bani abu talib wannan lokaci abu mutalib da lokaci akwai kafir a ciki amma sun kare manzo Allah cikin bani al-khifa cikin bani kinana wannan amfanin karatun kinan a kan zamanin na hadija ta halaka ku kai kuma wani gudunmuwa kama Allah ka waye garka tashi ka waye garka tashi kai sallah ai ba lallin sallan bane shine zai cece ka aiki aiki akwai aiki a gaba kuma kun ga al'umma yanda ake ciki kuma kun ga jin kasa abubuwan da ake ya maulidin ka gan shirkiyatun da ake yi ba gan jibril zai sake sauka da komin ka'il ne me tambayar za a zo karatu na gaba ka ji komai ne eh rahaman ba annun su yake ba haka muke so da ayi ko wanda bai kai shi ba ma muna sa masa amma al'an ba annun mu yake ba annun Allah yake so su faɗa abin da bai shafe su ba ai zam ya fi bakin kaza karafi na gaba za ka ji ko mami karafi na gaba su so suke su faɗa abu rayuwar shanin Allah daban ne rayuwar kuma lahira daban ne haka muke so wani bai bai kai wannan matsayin ba mu ce Allah ya sa shi a janna haka muke so to amma ba wanda yake tursa Allah fa'alun ma yuridu yasa da yazo yake fa'al ismun balaga fa'al bice fa'al ba fa'al liman yuri shi ke abin da ya gina kuma la yas'alu amma ya fa'al haka muke so a yafi ma kowa ma amma ba abin da muka sara ba kuma laifi mu rahama shi ya haƙi rama ma shi ya tsayin da abin yake mu yi imani abin da ya saka mu ne na wata kungiya ta kuma a kai dai kaka sai kayan da su zanga zanga nan cikin farko dai baya cikin ka'ida na sharam na musulunci nuna baci rai ba da wannan hanyar ba hanyoyin da dan dama da da ilan nuna waɗannan yana da hanyoyi da yawa kuma musamman haɗarin da muke cikin nan Najeriya musamman nan kan in za a yi zanga-zanga sai abin karshen sa tashi hankali zai za za ta ci kayan mutane a daddake wani karshe shi a kai farmaki akan kabilun da suke zauna na ba karkashe su so nawa kai wannan mun ga mutum ba nufe musulmi ne ki, amma aka kashe shi wai bai iya wasa sai irin waɗannan a zo ka jawa abin da ba za ka iya ba a cikin unguwa ne haka kuma da ma ai shayi su abubuwa da ba ta musu duk kuma su irin siya cikin unguwa ne ko waje eh, mai unguwa waye na duniya su don Allah da hankalinka sarki ma me game da duniya ba na mai unguwa a yanzu halin da ake ciki ka san abin da mai unguwa bai matan da na marka ba sunan ba zai iya kira Allah kai mai hankali kana mangana mai unguwa ana mangana duniya kana mangana mai chairman ma me chairman ma game da abin da ake cikin Kano ma ba da wani ana magana wani kaman ka waye kana mar magana wani shi ka ce kar ka shiga ya ga maka amma yadda kake da kafira abun ma abu ya fi mana da gine in ku gwawa ya san ma ku aka maka Allah an yi gwawa ya san ku da akwai musuwa ne jarida akwai jarida akwai amini akwai jarida directors a fada duniya su ji a sa internet madan Allah mai nguwa irin sa duk nawa na san wa mai nguwa malala ma sa abin da ake yi ba zanga zanga kuma da nake gaya maka ba za a samu aminci ba na in za a bayi abin da zai amfana mm. Mm. Mm. shi na gin takdira aka yi saboda shi bai shiga ciki ba haka ruwa ya zo masa wanda ma hajjin hajjin yana gan cewa ruwaya mursal ne don ikirma ne ya ce manzala bai sallan ba amma duk da haka ko da ya tabbata hanyar ibn abbas abin da ya gani ne abin da ya ji ne amma ga wanda suke ciki su bilal ya nasanta bilal ne ce ga sallah shi kuma yana gani takbira aka yi ba yi wannan ba labarin da ya zo masa yadda aka rubuto shi ba kai kai tambaya yanzu ba kafin ji zance na ne nake min kar ku yarda mutane su ringe zanga-zanga ku koya masa rubutu da internet da mangana bbc ba an sa waɗannan mutane ne yan bbc nan in ba ba su abin nan da yanzu za su yi maka amma an kayi mangana mallan na kaga yin juma'a da aka yi mangaran mangaran da muka yi a dan bbc na nan fa lokacin da muka yi zance da namaz shi ya tashi shi ya karbo kiran sallan namu shi ya tashi ya ce ana toshe hanya masu haihuwa ba sa wucewa haka ya fada ya karbo kiran sallan namu zannabi nayi magana kan da nimarti shi bai kuma magana cewa ga wani masallaci an yi kaza saboda iyayen su na can ce da ki kiran sallah kai ta ana toshe hanya wajen wucewa ce mutum gajiyayyu da masu da lawai za a fice an toshe masa hanya ai bai sa hutuban ba ya sa ina bbc wani hutuba ya sa ai ba wannan ba ai ba wannan rannan rannan ina yi magana lannan wani ya sa kutuba da hausa me yake bayan ya sa ya kamici da

eh wannan ce na oye amma bai ambaci masallacin mu ba ya ce a gadon gaya an tare hanya ba ba hanya ba a wuce eh, mota ba zai wuce amma shi da muke faɗa nan wani yace ce ba ambaci gadon kaya ba kuka faɗa nan wani yace ce ba ambaci gadon kaya ba muna faɗa nan wani yace ba faɗa gadon kaya ba kai aldai wayan wayan yaran nan wayan ba kana nan ba ko baka ji ba aji ba bai ambaci gadon kaya ba wai tambayar nan Allah ba na hankuri da ku. Zuza. A game da ake sa bauchi an yi shi ne bayan shekara da ni hudu bayan da. To kuma na ga misali bayan manzon Allah sun san wasallam ya to sai na Abu Bakar ya mutu wajen shekara da na sai na Abu Bakar ya yi sai na Ali ya yi me tambaya yanzu me tambaya dan me tambaya yanzu kamar an fara abin a lokacin shekara shi kuma a wannan wajen shekara a yi me tambaya me tambaya ne ya hankuri da Allah wai miki da muku ne me tambaya da Allah ku saya ko alqur'ani ko hadisi ba inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka umarni a ilmantar da matan aure to kuma wancan ka gane shi ne eh, me me da abin da maka duhu da sai ga ai wannan shekara biyu ne wannan shekara biyu to wani wancan ne ga a 400 aka da baka auna ba kafin ka yi bayani to kaddara inda an ce lokacin bayan shekara biyu shekara daya aka yi sun ce jinna baka ne ka ji haka kaddara zamanin su kai su suka yi lokacin su ba yi laifi ba lokacin malaikuna ban kaza da an ce shekara biyu na an ce su suka yi kaddaran samu daciyar duk wanda suka faɗa yi ne shi su suka yi lokacin baki ɗaya duniya musulmi ne ba ba ba yan bida ba samu wanda suka bangare ma Allah ba ko da yake lokacin fara yawa su fara ba amma fa alaman su ko amma lokacin akwai murtadun wanda suka bari addini suka yi ridda bismillah tambayar ka kuma wancan hadisi da yake cewa ga wata mace ta zo ta ci da Allah maza ko da yanzu suna tare da su suna samun ilimi su samu ne wani lokaci na ma wanda mu maza mu dinga ilimin su to akwai wani ƙarin bayani da za a kuma samu bayan wannan hadisin ne me ye na ligima na wa sai ce a kwata-kwata babu ko a tsakani ko hadisi babu inda aka aka ce aka fa makarantar mata ta yahudawa eh, ba shi ka ji ka to amma shi ke da ba kafa mata ba eh, ka yarda cewa manzan Allah ya koyi da mata ya kibanta su ko an gina ko ba gina ba ai kasuwa ke bukata ko amma duk aikin manzo Allah kuma kana neman dalili fiye da wannan a ai ba kata kare manzo Allah bayan manzo Allah yi kuma kana neman kare kwaya ɗayan amfani da kwaya ɗayan wannan kwaya ɗan ka tabbatar manzo Allah ya koyar da karatu dai matan ko shi wannan bai ishe ka ba wannan bai ishe ka ba to karki wannan to a annu aku na amfani da annu hmm. mene ne tambaya hmm. ba ya wansa ba bin Allah a kan sabon Allah la fa'atun fi masiyatul khaliq wannan alal ne ya ya ce sha mai da bai ba amma eh to amma ai ka karanta a jisu mai dafa giya da mai abin nan mai da shi ba su ga cikin laifi ba wanda ya fara maka mai sa ni ga sa ga sa Allah ce mai sha Allah ce mai dafawa kai kuma kawo mu wannan kuma ma'asiya na an ce kara saba mutum kara saba masa kara saba ma Allah aka ce sha sha da dafawa da sai da shi duk ne wala ta'awanu alal ismi wal udwan wa ta'awanu alal birri yanzu ka sai ma babanka ka je ka zuka sai ya bugu na ta shayar ba kai ta'awuna kan mu wannan ba qur'ani bane shi ka sha zaka shiga ciki me tambayar ka kai hadisi da ma'ana sallallahu alaihi wa sallam kada ku sallah a cikin kabar kada ku zauna a cikin kabar kuma kada ku eh hadis mota maliki eh, to kuma sai na ga eh, wani sahabi wanda na mun ko wanda yake cewa na halarci jana'izar ɗaya daga cikin ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga suna zuba kuma yana yana kan kabar yana jana'a abin yana zaune a gefen ƙasa a wajen ah. suna zaune hmm. shi ne ake a kan lalla shi ne ya wannan zaman da kusan daga cikin ana wannan gashi a cikin da ana me me shi buha kafin da ya ce kara zauna kan kabari kara yi sallah kan kabari ya ce karka zauna makabarta a'a inda aka bakanci hadisi hadisin ya tabbata ne kara zauna kan kaburi da gara ka zama kan kaburi gara ka zama kan garwashi zama makabarta yanzu ba wurin da zaka zauna ba kaburi ba an hana taka kaburi ba lokacin da ka shiga rigawa duk taka shi kake yi duk koyi na taka kaburin kake yi tun ka tafi an ce ka taka makabarta ka taka kaburi don shiga makabarta duk takawa kake yi to ba haka yake ba na zama akan kabri na aka abin amma manzala yana zama kabar da wajen da ake haka ba wai na zama akan kabri ba ne shi ya hana kuma san abin da ke kewa kuma a ji mota ma yake ji shi ya yi nan ma ku sai kuna karanta su karanta shi ya zo oh, fitar da wani makwacin mara garbi ne a cikin su ya kwanta haka to sun mun sai na cewa ai tashi yana gungun wani ya sumbatar sa sai ya same shi ya haska shi sai ga cewa wannan makwacin ne gida ɗaya ne suka hannu sai na haska shi wai shi a mazauni mace yanzu kuma kuma ruwa sai na dawo a kuma ba wayan farko suwaye suka gaya maka cewa sun banta wani yayi a cikin dare nan ya ke nufi ya suna kwance na ke ne eh, suna kwance kusa da shi eh, sun gudu yara nawa ne duk sun sada kalma daya ne to me tambaya a abin tambaya shi ni ba yin hukunci ba na sai tuttula ta waya ta ta sai dai dai zuwa da shago sai kuma shan suka suka shago to amma ni na san cewa za mu haɗu da shi saboda makoci na ne amma wani irin hukunci ya kamata ya hukunci da zaka yi alise ba shi ka bayyana jama ba ka tabbatar yaran ne ba su kirya ba yaran da in har sun kai biyar uku yaran ne zai samu a ciki ina tunanin su wannan wani lalai ke sani ka tabbatar da yaran kira su yara ɗaya ɗaya kar ka hada su kira ɗaya ka tambaye abin da aka yi ka kira ɗaya ɗaya ɗaya daban daban in ka tabbatar aikin sa kenan shi ka tambaye shi ya inkar ka masa fawan ba ka zai lalace ma ƴaƴan ba yanzu lokacin zafi aikin su kenan suna yi ne kar ka yadda cewa ba aikin sa bane Allah ya sa yana sarkin kwaye wannan yar ma faɗa mangaran Allah ba amma ka tabbatar da yaro ɗaya ne za a iya cewa mafarki na ma yara biyu uku hudu bakwai su faɗa kalmar karya su yi tufaka a daidai kuma me suke sa gunsa me suke cewa na biyu kuma ba sa'a zama ya shigo shi ya kwanta tsakiyar to an gama oh ko ne ba ku da hankuri ni ne ku tashi ma ku kyale ni na ji karatu ma ba mu amfani da shi ni na na saya na yi ku tashi ku kyale ni kun gama abin ku to ku sauka lafiya sallallahu alaihi wa nabiyina muhammadin wa ala an tashi